أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakatuh yan uwa musulmi muna roƙon Allah ما يقوى ما يقوى ما يقوى ما يقوى da da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu yau sha takwas ko ga wannan wata mai albarka na ramadanan wannan shekara ta hijiriya 1446 wanda ta yi daidai da sha takwas ga watan uku na shekarar miladiya 2025 muna nan dai a suratun nur za ta goce za mu tashi aya ta 35 suratun nur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب نعم Allah maɗaukacin sarki a wannan aya mai albarka yana son ya bayyana mana duk abin da ka gani daga hasken Allah ne. In kaga kana da imani to Allah ne ya haskaka zuciyarka ta karɓi imani. Allah ya ce Allahu lallai Allah maɗaukacin sarki nuru samawati wal ardi. shi ne mai haskaka sammai da ƙasai mai haskaka sammai da ƙasai hasken rana Allah ne ke haskaka ta daga hasken shi da hasken shi hasken wata Allah ne ke haskaka watan yake ɗosa nama watan daga hasken shi hasken taurari ma haka duk wani haske da kake gani a doron ƙasa ko a cikin sammai da ƙasai hasken Allah ne subhanahu ta'ala shine mai haskaka shi hasken Allah ya kasu kashi biyu akwai wanda ake iya gani shine wanda na faɗa hasken fitilu ne su rana taurari duk wani haske gari ya waye ga haske ko ina Allah maɗaukakin sarki shi ke haskakawa sannan akwai haske alma'anawi wanda yake spiritual ne wanda ba a ganin shi ma'anawi ne shine hasken imani a cewa ne ya samu kanshi a hasken musulunci ya samu kanshi kan hasken imani ai Allah ya haskaka ma wane ya haskaka ma wane duk waɗannan hasken na zahirin da ba da ake gani da irin wanda yake cikin zuciya Allah ya haskaka ma zuciya kaga ta karbi imani mutu ya musulunta duk irin wannan hasken duka na Allah ne subhanahu wa ta'ala masalu nurihi misalin irin wannan hasken Allah da yake haskaka ko ina da shi musamman ma haske irin na imani da Allah yake shiryar da mutane zuwa gare shi hasken imani hasken shiriya Allah ya haskaka mutum ya riƙe gaskiya ya haskaka mutum ya riƙe amana ya haskaka wa mutum ya riƙe tauhidi ya iya bambance shirka da wannan hasken tauhidin kada ya kauce wa shirka ya haskaka wa mutum da hasken sunna da zai iya gane tau dalilin hasken da ya gane bidi'a ya nesance ta ya haskaka wa mutum da wannan hasken da zai iya bambance tsakanin bata da shiriya kada ya kama hanyar shiriya ya kauce wa batan kwatankwacin irin wannan hasken Allah yake kamishtakin wato kamar wata kwantena wani abu ne mazubi kwantena shi kanshi wannan kwantena ɗin ɗan mazubin nan haske ne yake sheƙi yake yi shi a karan kanshi a matsayin shi na kwantena sannan Hamis misbahun sai aka zo aka sanya wata irin fitila cikin wannan kwantenan shi kanshi kwantenan kun kafi a sa fitilan ma yana sheƙi yana ƙilli yana walƙiya sai aka zo aka sa fitila a ciki aka sa fitila a ciki ita kuma wannan fitilan da aka sanya ta a ciki kaga dole hasken kuma ya ƙara sheƙi ita kuma fitilar fi zujajatin an sanya ta a cikin wani irin kwalba shi ma kwalban yana nashi irin sheƙin mai zaman kansa ya tarar da wata kwantena da take sheƙi mai zaman kanta sannan ga fitilan an kunna ta ga haske wannan shi ma fitilan haske ne da yake zaman kanta sannan kuma azzujajatu ka annaha kaukabun buriyun shi wannan glassin da aka sa wannan a fitilan a ciki kai ka ce wani irin tauraro ne mai sheƙi shi man wannan fitilan fa yu-kadu ana kunna fitilan ne min shajaratin da wato man wata irin bishiya mubarakatin mai albarka ita bishiyan daga nan ake extracting man da ake kunna wannan fitila da ita ita kanta bishiyar mai albarka ne Allah ya yaba mata zaitunati ita ce bishiyar zaitun duk inda Allah ya tashi ambaton bishiyar zaitun din nan zaka ga ya ambace ta da albarka subhanallazi asra bi abdi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina bishiyoyin da suke fito daga duk na zaitun ne shi yasa yahudawa da suka yi occupy in wuraren falastina sai ta sassare bishiyoyin don tsaba bukunta sai su su kai Allah la'anci ba yahudiya wallahi bai yi bane kawai bai yi bane amma Allah ya kawo shi jarabawa ne ga mumunai wato sai sun bar bishiyoyin sun yi ga ƴaƴan nan yanda masu shi suna sa ran za su je su girbe sai a zo a sare su a sare su duk suka yi ta din ɗinsu suna sare su suna gina wa ‘yan uwansu ƴan kama wuri zauna ko ko menene suna jiggina musu gidaje a wajen mutum ya je gabar katafilan ya tsaya su nike shi haka suka yi ta yin wannan abubuwan Allah Ubangiji ya kama na ƙarshen su Allah ya kaskanta su ya wulaƙanta su kuma da yardan Allah kaskancin ya fara kenan ba abin da ya zo ya dawwama ba abin da watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas to Allah yake da man wannan bishiyar mai albarka ta zaitun wanda bishiyar la sharqiyyatin wato tana bata karkata zuwa ga yamma ba gabas wanda idan aka ce rana in ta fito haita abin nan amma ta can bangaren ta ba ta samu wala garbiyatin bata karkata ta yamma ba yanda in ta koma yamma kawai abin nan sai Allah yake bishiyar a tsaye take a tsakiya yanda take nuna sosai ba irin nunan abin nan ba akwai wani nunan rana da ake cewa ‘ya'yan bishiya suke ka ga mangoro ya yi jama malam sai ka hau ka taɓa sai ka ji shi Tana gatsa amma cikin ɗanye a ce nuna rana ne to wannan ba nuna rana suke ba nuna ne mai kyau wanda ba wai zafin rana ne da in tana gabas ranar take ƙona su ko kuma in ta koma yamma ta koma a bishiyar a tsakiyar take kan tudu a tsaye a kafe yanda ba nuna rana take yi ba don a nuna maka man ya fito ne mai kyau ya kadu zaituha wato man shi wannan bishiyar da ake kunna wannan fitilar da ita shi man shi karan kanshi in ka ajiye shi a gefe sheki yake yi sheki yake shi karan kanshi man ya kadu zaituha yubi'u wato zaka ga man yana dabda yana ta haske da sheƙi walau lam tamsasu ko da wuta bai taɓa man ba shi kanshi yana kyalli man Allah ce nurin ala nurin ku duba yadda haske ya tarar da wani hasken wani hasken ya tarar da wani hasken mu duba kwantena ce ta farko shine mishkat tana ƙyalli da sheki sannan aka sa fitila cikin wani kwalban da yake sheki da ƙyalli. sannan ga hasken fitilan shi ma yana sheki da ƙyalli. sannan kuma man kunna wannan fitilan na man zaitun ne wanda shi ma yana haske da sheƙi da ƙyalli in ji Allah subhanahu wa ta'ala to haka hasken imani yake nurun ala nurin sai Allah ce ya haji lahu li nurihi man sha'u. haske kan haske wanda Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga wannan hasken imanin ji Allah sai malamai suka ce wato shi musulmi mumini shi karar kanshi haske ne sannan zuciyar shi da Allah ya halitta wani haske ne cikin gangan jikin muminin da yake da haske sannan sai Allah ya jefa hasken imani a cikin zuciyar da take da haske kun ga haske ya tarar da wani haske guda uku sannan ba hasken ya zauna ya haskaka zuciyar sai ka ga hasken ya gangaro zuwa ga gaɓoɓi sai ka ga gaɓoɓin su ma suna alkhairi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala inna fil jasadi mubghatan fa in sal fa idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasaja al jasad kulluhu yawa idan akwai hasken imani yana sheki a cikin zuciya dama zuciyar ta mumini ne ita kanta zuciyar haske ne da ita sannan ta tarar da gangan jirgin mumini shine kwantena da yake ɗauke da wannan shi ma shi haske ne sai Allah ya jefa hasken imani imani ya zauna shi ma saboda tsananin hasken sai ya rika fita yana komawa gaɓoɗi idan hasken imani da yake zuciya ya fito gaɓoɗi sai kaga duk abin da gaɓoɗin nan za su yi alheri ne haske ne sai ka ga hannu ba zai taɓa kama ƙazanta ko kwalban giya ba sai ka ji abin da zai fito daga harce in zai yi magana daga zuciya mai imani wanda yake cike da hasken imani sai ka ga haske ne ke fitowa daga harce sai ka ga duk abin da mutum zai faɗa sai ka ga yana shiga kunne ya taɓa har zuciya wanda ake magana da shi shi yasa ake cewa ne wallahi maganar shi daga zuciya take fitowa shi yasa take faɗawa cikin zuciya amma mutumin da bai da wannan ɗan riya ne he ka ga maganar shi daga leɓe take fitowa nan iya nan ba ta fitowa daga zuciya sai ta daki fatan kunne dama daga fatan baki ta fito maganar sai ta daki fatan kunne kawai sai ta sai ta watsa a iska amma da ta fito daga zuciya ne tsakani da Allah ba a nufi wani duniya da ita ba za ta faɗa direct cikin zuciyar wanda ake yi wa magana ina fata an gane sai sa za ka ji wani ku da an muku magana ya kaga kawai a fatan kun ne kuke jin ta daga nan ta faɗa. to mai maganan galibin ba daga zuciya maganar take fitowa ba ta fito don Allah ba ba ta fito ba a nufi Allah da maganar ba an nufi Allah da duniyar ne kan lebe kawai ta fito sai ta bugi lebe a fatun kunne kai sai ta watsi amma irin wannan imanin daga can yake fito ya fada zuciyan wanda Allah ya nufe shi da shari'a irin wannan hasken haske kan haske haske kan haske wa ya isa ya shiryi wani mutum zuwa ga irin wannan hasken hawa hawa in ba Allah ba shi yasa Allah ke cewa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin duk wanda Allah bai bashi wannan hasken ba ba inda zai je ya samu hasken innaka la tahdiman man duk yanda mutum ya buga ya buga hatta annabi an ce masa ba zai iya bada wannan hasken ga wanda yake so ba walakin Allah yahdi man yasha Allah shine mai shiryarwa ga wanda yake so na annabi yayi magana kawai yayi magana shikenan amma Allah shine mai shiryar da wanda yake so wa ya Allahu amsala nasi Allah yana yawan buga wa mutane irin waɗannan misalan don su gane su fahimta su san komai daga Allah ne sai Allah ya so kafin abu ya kasance in bai so ba ba zai taɓa kasancewa ba wallahu shi Allah bi kulli shay'in ga dukkan komai alimun masani ne gare shi ina fata an gane ko to wannan shine irin hasken da Allah yake gaidin mutane ke shiryar da mutane zuwa gare shi kenan ina ake samu hasken a titi kana yawo kai sai ka samu wannan a titi a kasuwa a daji fi buyutin a masallatai ne a masallatai ake samun irin wannan haske na shari'a din ana samu hasken ne maza maza kamar wani ne ya tambayi Allah ya Allah ina wannan hasken yake ina za mu samo shi ina za mu gar mu samo shi Allah ce ana samun shi fi buyutin a cikin ɗakunan Allah su ne masallatai azinallahu an turfa'a wanda Allah yake izini ya yi umarni a rika giggina su a anguwanni a rika giggina masallatai a ina a garuruwa a rika giggina su a duk inda aka samu taron musulmi kuna da wani ofis ne haka ma'aikata ce a gina masallaci a wajen Eh, kuna da wani base ne a gina masallaci a wajen ku yan kasuwa ne a gina masallaci a wajen duk inda kuke anguwanni ne a rika giggina masallatai a wannan wajen in ji Allah domin nan ne ake ɗosano irin wannan haske na imani din don to kaje to ina ne zaka je ka same shi sai a ɗakunan Allah subhanahu ta'ala shi yasa in mutum ya shigo ɗakin Allah subhanahu ta'ala ya zauna akwai mala'iku na musamman da suke tsaron wannan wajen mastama a qaumun fi baitin min buyutin lahi nuna kitaban lahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim na su, wa ghashiyatuhum rahmatu wa haffathum malaikatu wa zakarahum Allahu fi man indahu babu al'umman da za su haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala su ne masallatai suna karanta ƙur'ani suna ƙara wa juna ilimi face sai natsuwa ta sauka a cikin zukatan sannan kuma rahamar Allah ta lulluɗe su a wannan wajen gaba ɗaya sannan kuma har ila yau Allah ya turo mala'iku su zagaye wannan wajen gaba ɗaya suna tsaronsa inda sharri ba zai gilma wannan wajen ba sannan Allah zai riƙa nuna mala'ikunsa da da suke cewa ɗan adam bai da wani abu banda liyufsi da fiha wa yasfiku jima'a ko ne nahnu nusabbihu bihamdika Allah sai to to ga bayina ku duba Allah yana mubahati yana alfahari yana takama wa mala'ikunsa da waɗannan bayin da suke cikin masallaci mu duba to fi buyutin ana samo wannan hasken da shiriyar ne a cikin ɗakunan Allah wanda Allah shine da kansa ya yi izini an turfa a rika gina waɗannan masallatan wa yuzkara fi hasmuhu a shiga a rika ambaton sunan Allah a cikin su shine ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah a rika ambaton sunan Allah duk wanda ya zo masallaci ba a surutu a mai da masallaci wajen hira a mai da masallaci wajen surutu a mai da masallaci wajen zolaya a mai da masallaci wajen takala a'a duk wanda ya shigo masallaci menene zai ya zo zikiri ne ya zo ambaton Allah ne subhanahu wata'ala wannan ya koma can ya ɗau ƙur'ani ya yi ta karatu ya yi ta karatu ya yi ta haddara ya yi ta hadda zikiri ne wani ya koma gefe ya yi ta nafilfilu ya yi ta sallolin shi idan nudiya lissalati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah aw ila salati a zo a yi ta ambaton Allah wani ya koma gefe ya yi ta karatun fiƙi ya yi ta karatun hadisi wani ya ta hailala ya yi ta istighfari wannan ita ce manufar da aka gina masallatai domin shi an turfa wa yuzkara ismul wa yuzkara fiha ismullah yusabbihu lahu fiha zaka ga akwai bayan Allah da suke yawan tasbihi a ciki ba da mala'iku suka ce wa na nahnu nusabbihu bihamdika ba wa nuqaddisu laka eh mu muna tsarkake ka muna abin nan dan adam bai da komai sai ɓarna. to Allah yake yusabbihu lahu fiha lahu fiha bil guduwi wal asali safe da yamma akwai bayin Allah mumunai a masallacin nan suna tsarkake Allah suna tasbihi suna ambaton Allah suna kabbara suna hairala amma ba irin yanayin da muke gani ana yi na ɗaga murya a sika ko a shimfiɗa wani a kowa ya koma gefe ya yi tsayi idan aka zo darasi irin wannan sai a haɗu a aji a yi tsayi ɗaya ya ƙari wani to Allah ce irin waɗannan masallatan ne ake samo irin wannan hasken imani irin hasken imani yanzu za ka ga masallaci fi sabila karatun da ake yi a majalisai tsakanin magariba da isha duk masallatai za ka ga ana karatuttuka galiban masallatan ahalus sunna a sa wannan littafin yau akwai tafsiri wani yau ranar karanta kaza ne don Allah ana biyan school fees in ka zo kafin ka shiga ana biya yanzu na inda muke tafsirin na ana biya a ce ga yanda aka yanka kowa in zai ji tafsirin nan ya kawo kai kwana na za ka yi ni kwana goma zai ga fis ɗinka na sauraron tafsiri kai kuma fa talatin ga naka kai fa ashirin ga naka ana yi duk wani darasin masallaci ba a biyan school fees ka zo ne kawai tsakanin magariba da isha'i ba uniform ba uniform ba mai tambayan ka kuɗin makaranta ba mai sa ka frog jump ba baje balle a ce ma za a ƙaru za a sai baje za a ɗinka uniform za a babu ka zo ka saurara ka sayi littafin da ake karantawan duk gasu waɗansu masallatai ma akwai mutanen alkhairi da su suke sayan littattafan a ba bayan Allah amma ka samu wani awa tsakanin magariba da isha'i ba a zama a masallatai da an yi sallama wani dama kamar a garwa shi ya ɗora goshin shi kut sallaman mata fihi ma a waje zai ƙara abun mamaki da ya matsa nan nan haika ga ya zauna a can bakin titi bakin titi ko kan benci ko menene haka ko kuma ka ga yana da waya a hannu kai ya yi Allah Allah kawai ya ga wani kira ya shigo ko ya ji put put put alat dai na test sun shigo yana Allah Allah ya karanta yana tasbihi ma yana haka yana karanta text ya haka yake amma hankalin shi yana karanta text amma da wannan zai je wa Allah lahira gobe kiyama a auna ya ba shi aljanna hannun ne yake motsi amma attention din shi akan waya wannan kuskure ne malam ku rika koyon addinin nan ku rika koyon addinin wani yana aikin ofis na gwamnati yana bai da time sai magariba ya zo mana ya ji wani abu ki ci wani abu nan ne ake ɗosano irin wannan imanin inji Allah shi manzo Allah da na gaya muku shekaran jiya farkon hijiran shi da ya koma Madina masallaci ya fara ginawa kafin yayi tunanin gidan shi shi shine senta na unitin al'ummar musulmi nan ne center na menene na isar da dukkan sako ga mumunai ka haɗa jiki da junanka ku haɗa kafa ku yi sallah ku ji sako iri ɗaya a wancan zamani duk wani malami da kake ji manya-manyan sahabai masu ilimin nan wallahi a problem ne na masallatai duk da masallacin manzan Allah suka yi karatu sukan manya-manyan sahabai manya-manyan malaman nan da suka yi wallafe-wallafe duk a nan suka yi karatu a masallaci dukansu fanninuka daban-daban a masallatai ne nan aka yi sojoji training nan ake wa likitoci training nan ake ɗaura aure nan ne kotu je kotu gaban manzon Allah ya shari'a babu wani ginan ne waje masallaci ne manzon Allah yake zama nan ake yanka hukunci idan za a tura manya-manyan bataliyon bataliyon nan ne za a zo a bawa kowa tuta a ce ga inda zai ga kwamanda a musu wasiya da nasiha ga abin da ya dace a yaƙi ga abin da bai dace ba ga wanda ya dace a kashe ga wanda bai dace a kashe ba ga ga shi ga shi duk daga masallaci ne duk wani abu shi yasa za ka ga maƙiya Allah din masallatan suke tagetin in sun samu dama a rusa ko a ƙona amma in ba haka ba masallaci me a ciki mai a ciki duk inda ake faɗace mu duba yadda aka nike masallatai a gaza ɗin duba lokacin syria lokacin basharul asad yanzu ne ake dawa da masallatai da an toshe masallaci an hana masallaci sako ya daina shiga al'umman musulmi da ya mutu wani ne za ka je gidan ceto ka zauna a falon shi in ba ɗakin Allah ba da ka ce da Allahu akbar Allahu akbar shugaban kasa zai ce ni ake kira gwamna zai ce ana kira na minista zai ce ana kira na ko ba haka ba kwamishina zai ce ana kira na senate a uh, house of zai ce ana kira na kowa zai zo kuma a ƙasa zai zauna ba wani wanda zai ce aka rama kalla an kira mu almanar ba ku jeru ba ruwan sha ham da ka faɗi kalma shi yasa a ƙarshen kiran sallah ake ce Allahumma rabba hadhihi da'awati at-tamma ya Allah Ubangijin wannan cikakken kira irin wannan Ubangijin kira cikakken kira ati Muhammadin wasilat wa darajatin rafi'a wa ba'su maqaman wa salatul qa'ima Ubangijin wannan sallan da za a tsaida yanzu kowa zai ji bai da natsuwa in yaji an ce Allahu akbar sai ya bar abin da yake ya zo tukun in ka kira Allahu akbar kawo madadin kalman da za a sa yanzu da ka kira dukka ga kowa ya zo nan babu ita kuma in ba masallaci ba gaya mu yanzu ka isa ka gayyaci gwamna gidanka ya zo ya shiga falonka ya zauna na minti goma sai dakin Allah sai dai a yi mahaɗan a nan amma kowa yana ji da kansa wani ba isa ya kira me a gidan nashi shi ma ya isa me a gidan nashi amma dakin Allah fa wala ko can ya gaba sahu ya kare babu abun nan zai tsaya a can kan taburma in ma ba taburma ya zauna a kan siminti ya san wanda ya kira shi rabba hadhihi da'awati tamma bangiji wannan kira cikakkiya a rika zuwa masallatai ana sanin wani abu ana sanin wani abu lokacin yana tafiya ana wasting lokaci sai an je kiyama ka ga mutum yana ce ya laita ne a maidadin gyara. babu babu taiki Allah bun ya mana muwafaka yaranka sun je makaranta da rana sun koma gida kai kuma ka da aiki Allah ya albarka an samu na abinci to kai ma ka zo kai awa ɗaya a masallaci kai ba ka ji wani abu ka koma gida a riƙa ji Allah ubangiya mana muwafaka Allah ce rijalun ga irin mutanen da suke cikin masallacin da ba masallacin kullum sai su yi attendi ba sa rabuwa da masallaci rijalu waɗansu mazaje ne in ji Allah la tulhihim tijaratun wanda kasuwanci da business baya shagaltar da su ya hana su zuwa masallacin nan ciniki harkan kasuwanci wai lokacin sallah yayi a kira shi yana shago yana nan in ko yana office ko yana wani business ko yana wani kulla concert da yaji sunan Allah kai yana masallaci rijalu waɗansu mazaje ne da la tulhihim tijaratun kasuwanci neman kuɗi contract shago ko wani business bai shagaltar da su wala bai'un ko saye da sayarwa duk ba sa shagaltar da su an zikirin lahi ga barin ambaton Allah Mai olmin sai sun zo masallatan nan wa iqamis salati ba sa shagaltar da shi wajen tsaye da sallah a kira sallah wa yana nan yana shago suna ciniki Allah ce ina haka nan ba sa shagaltar da shi wa ita'iz zakati ga barin bada zakka in lokacin zakka yayi maza maza zai cire haƙƙin Allah daidai wa daida babu ƙwauro sannan ya bama wanda Allah ya ce a bawa ya me yasa suke wannan Allah ya ce ai ya suna tsoron yauman wata rana mai zuwa ne wanda ta taƙallabu fihi alqulub wal absar wanda zaka ga zukatan masu wannan jikin ya juya idonsu ya juya ya kaɗa don bala'in tsoron ranar tashin alkiyama shi yasa saye da sayarwa baya taɓa shagaltar da su ya hana su zuwa masallaci duk wani business duk wani aikin ofis bai hana su su ajiye aikin su zo ambaton Allah a masallaci su zauna a masallaci su ambaci Allah su tsaye da sallah kuma maza maza in haƙƙin Allah lokacin cire haƙƙin Allah ya zo suna cire shi kun ga waɗannan kenan kamar wani ne ya tambaya Allah ya Allah me yasa suke hakan ga dukiya ta zo gashi abannin su bar su barta su zo masallaci ya khafuna yawman suna tsoron wata rana ce mai zuwa wanda ijo ke juyawa ke kadawa don tsoron wajen kaga mutum a firgice wataran nasa sukara wa ma hum bi sukara walakinna azaballahi shadid sune sahaban manzo Allah in the face abin nan an bato kenan sannan wajen cera ma ai Allah maɗaukacin sarki yace wajen cera yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatiran inna ma nutimukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukr inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariran fawaqahum Allah sharra dhalika al-yawmi wa laqahum nadratan wa surura wajazahum bima sabaru jannatan wa harira haƙurin da suka yi ɗin Allah ya saka musu da aljanna in ciyarwa suka yi ko suka yi alwashi suna sauri su cika in taimaka mutane suna sauri su yi su ce suna tsoron yawman abusan kamfari a wata rana mai tsananin gaske mai zuwa ina na min rabbina muna tsoron wannan ranar shi yasa muke tanadi tun yanzu amma a kira sallah kana zaune kana kallon kwallo ba ma abin da zaka samu kuɗi bane masu bai'un wa tijaratu in an ce ma suna bari su zo masallaci kai ko abin banza ma ke kallon da babu riba makaka ka zuwa ana wasa da addinin nan fa ha yasa Allah ke cewa ma qadarullah haqqa qadarihi mutane fa ba sa kimanta ni fa ba su san ni waye bane da gaske ba su san ni waye bane wallahi shi yasa ba sa kimanta ni inji Allah yanda na cancanta Allah ubangi ya rufa mana asiri Allah ya ce to me yasa ya zaburar da su ya musu haka ya ba su irin wannan hasken ya karkato da zukatansu da hankulansu zuwa ga masallatai Allah ya ce na yi haka ne li ya jiziya humullahu ahsana ma'amilu saboda in na tashi saka musu da lada da sakamako in saka musu da mafi kyawun aikin da suka yi yanzu ka yi aiki ɗaya Allah ya baka lada goma bai saka maka da mafi kyawun abin da kai ba yi goma yi daya a baka goma goman nan kuma a ninnin kashi ya kai ɗari bakwai sannan ɗari bakwai nan a ƙara ninnin kashi ya to ninkin ba ninki kan abu ɗaya da kai ashe Allah ya saka maka mafi kyawun da abin da kai ina fata an gane sadakan masara kai sadakan tuwo da miya kullum kana ce da abin nan marayu da miskinai da mu bukata tuwo da miyan kuka tuwo da miyan kuka tuwo da miyan ran da ka mutu Allah ya da wannan aikin ka je aljanna tuwon nan da miyan kuka za ka tara mala la ra'at abinda ido bai taba gani ba wanda tuwo da miyan kuka ne ba ka shi wala uzunun sami'at kunne bai taba jin abinda ke cikin aljannan da ta dalilin tuwo da miyan kukan nan da kake renawa wala khatara ala qalbi basar, zuciyar adam bai taba hararo irin abin da bai samu ba ka yi ɗan kaɗan ne Allah ya ga effort ɗinka sannan da ikhlasinka da sincerity ya baka dindin din kana ce kawai wanda aka ba shi aljanna ka an an ba shi mafi kyawun abin da shi ya yi duk abin da ka ba ɗan adam a nan wataƙila awa hudu zai a cikin shi ya shiga bayan gida in kunu ka ba shi ko shayi wataƙila ya awa hudu kawai ya fi tsarar da shi amma ka je ka ci abincin aljanna shi akwai ana bayan gidan shi babu toilet a aljanna malam babu wajen zagawa babu wajen fitsari babu a ce akwai toilet a aljanna akwai ai aljanna ba aljanna ba ce ka duba da inda ka shiga amma ba jannatul ba aljanna Allah ne ina fata an gane ko manzo Allah sallallahu yace mutum in ya ci abinci ya ci ya ci ya ci duk abin da yake so kuma Allah zai sanya ma wani irin ciki haka dai ba matsala komai kake sha'awan shi sai ka ci din ba irin abincin nan ba da ka haɗa hudu ka ci ɗaya ya ka ji sauran ga nan kana kallon su ma ka ce to in bai da wa mai restaurant din za a biya ni kuɗi na koya ni a ce a no refund Kasa ya an zuba no refund to kana ganin shi shi sai ka ta'a wannan kai haka ciki ya cika to ciki ya cika ku je ku tambayi masu azumi yanzu wani yana na ya sai abubuwa bakwai ya ajiye ce in an yi buɗa baki zai abu nan da ya sha kunun gyaɗa kaɗan kofi ɗaya da ƙosai uku wallahi sai ka ga yana kallon wanda ɗin ga suwa zai bawa ne kuma da ya sayi su don shi kan shi kasan ba zai sayi rigwagwar kasa-kasa haka ba to haka dai zai kalle su haka zai kalle su yana ji yana ƙi dai zai shirya ba wanda Allah ya tsaga rabon shi shine almajiri wata ƙila da ya sa almajiri zai ba maybe da bai sayi mai haɗaɗe iri wannan ba dan kan shi yayi wa amma ɗan aljanna Allah zai sanya mai duk abin da ya gani ɗin in ya aje zai iya cinye su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutum ka ji yayi wata irin gyada daga ƙarshe in ya ƙoshin nan ka ji kaman ƙanshin almiski ne ya gume wajen shine madadin fitsari da bayan gidan kwata-kwata Shi ne madadin fitsari da bayan gidan da ya yi. subhanallah Allah sanya mu a wannan wajen mu yi haƙuri yan tsokan nan ta bar mu yan tsokan nan mu iya kontrolin inta ɗan zuciyan nan haka yi ke fa mu yi ƙoƙari mu yi kontrolin ɗin shi za mu samu wannan alherin wallahi aljannan nan za ta samu domin annabi ce kullu ummati yadkhulu aljanna illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna wallahi sai wanda yaki bai ce sai wanda aka hana ba a'a shi ya ƙi ya aka yi ya rasula mutum zai ƙi ki wanda ya bi ni ya mun da'a ya mun biyayya shi ya so shiga aljanna wanda ya ƙi mun biyayya da da'a shi ya ƙi shiga aljanna da kanshi kamar yadda muka faɗa kwana uku da suke waje Allah ya tambaya la kallaku nafsun illa menene ne da na ɗora muku a musulunci nan da har ake gudun shi ne menene a sallan da baka iya zuwa masallaci menene a masallacin me na ɗora ma da ba za ka iya zuwa ka zauna a yi sallah da kai ka tafi ba ka zafi kullum a gida Allahu akbar har ka gama ka ɗauki remote maza ka abu na ko ka ɗauki waya ka ake ibada la ubin ya mana muwafaqa li yajziyahumullahu ahsana ma amilu Allah ya yi haka ne don ya sakanta wa waɗannan bayin nasa da sakamako mafi kyawun abin da suka aikata wa ya hum ya ƙara musu kuma min fadlihi daga falalansa shi ne malamai suke ci a cikin wata innan ladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun ya ba su aljanna ya ba su har ƙari malamai suna cewa Allah zai ce duk ɗan aljanna ya gama tuna duk abin da yake so ya ce Allah a bashi duk za a bashi sai Allah ya ce ya kun gamsu su ce mun gamsu a Allah ya ce akwai wani abu da su ce ya Allah babu wani abu ai ka gama mana komai ya ce akwai wani ya ce yarda na ya tabbata a gare ku daga yau babu wani fushi wannan shi ne ƙari waɗansu suka ce ziyadatu kabidil hut za a duk in an gama ba su ni'imar aljanna sun gamsu sai Allah ya ba su wani ƙari kama wani ɗan gyara na hantan kifin aljanna waye irin na aljanna ɗin nan ne ziyadatu kabidil hut mu dai Allah sa mu shiga kawai ko man ma da ake kwatantawa ka shigan da ya kawai zaka gamu da shi mala ba zai kwatantu ba ne kawai ina fata an gane ko wallahu yarzuqu Allah shi yake azurta wanda ya so da irin wannan arzikin na aljanna man yasha'u ga wanda ya so bi gairi hisabin ba tare da tsammani da zato ba ko kuma takan yi mutum ya ki zuwa masallaci wai yana business yana kasuwa yana shago can ɗin ya ki zuwa masallacin to sai wanda ya zo masallacin ya zauna aka yi karatun aka idar ya koma shagon ya fika alheri ya fika customers kuma ta da aka tada sallan nan ko ɗaya bai leko ba kai ma baka bar wajen ba shi wanda ya kullum ya dawo ya je ya buɗe he kaga ya zo ya fika ciniki ai wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisabin ne ba kai kake azurta kanka ba ba dabaran ka bane Allah ne ke azurta bayin Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ce wa idara au tijaratan aw lahawan fabbu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma ah, inda Allahi khairun min Allahi wa min tijarati wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab wallahu khairur raziqin ko Allahu khairur raziqin Allah khairu razikin Allah ce ni nake azurta sai in rike kwastoman in hana su zuwa ba su zo ba kana shago ga masallaci ba ka samu ba lahiran ma ba ta samu ba sai wanda ya yi ya samu lahiran shi sai ya je ya bude ya samu kustomomi duk wanda ya zo nan zai yi nan zai yi sai a barka a tutan babu shi ya samu fi duniya hasanatan din ya koma ya je wal akhirati hasanatan din ta kuma la la fi duniya din wala fil akhirati din kana tsaka tsaki yau da gobe shaidan ya ce kaje gun boka ya aka yi wannan kwastomomi suke zuwa wajen shi sai je a cinye ɗan ragowar imanin kwastoma ya ƙi zuwa imanin boka ya cinye shi masallacin baka zo ba fasirar duniya wal akhira dalika huwa al Allah rufa mana asiri kamar Allah yana cewa ƙarshen ayan ba dabaranku ba ne ke azirta ku ba ƙarfinku ba ne ni ne ke azirtawa in na ce ku bar wajen ku zo nan ku zo in kun gama na unce ku koma nan ku koma Allah ce ka wai don kai za ka yi arziki arzikin ba a hannunka yake ba mun ji sakamakon suwaye a nan mumunai ko bari mu ji kafirai kuma bismillah wallazina kafaru a'maluhum kasarabin bidi'ah يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور نعم yanzu Allah ya nuna mana irin hasken shi da yake haskaka wa mumunai ya zuba musu imani da shirya a zukatansu ka same su kullum a cikin masallatai kasuwanci da neman abin duniya bai hana su suna tsaye da sallah suna tsarkake Allah suna tasbihi suna ambaton Allah suna azkar suna karatun qur'ani suna bada zakka duk don menene tsoron wannan ranar alkiyaman da take zuwa Allah ya nuna mana irin sakayyan da zai musu su kuma wallabi na kafaru waɗanda suka kafurce wa Allah suka yin imani suka ƙi karɓan musulunci suka ƙi karɓin annabi sallallahu alaihi wasallam to irin aika aikan da suke a nan Allah maɗaukacin sarki sai ya kwatanta mana za ka iya samun kafuri yana ayyukan alheri kafuri ne amma yana da foundation eh mike peters foundation eh mike kenzie foundation suna da su turawa a ɗiba wannan na scholarship ne suna biya ma yara suna kaza suna kaza akwai wanda yake biloniya ne ya ba da wakafi indomin na dukiyar shi ya buɗe abun nan foundation na charity ana ɗaukan binnan mutane ana kawo taimako wani ma'anar ka same shi yana gina bohol kyauta a angwanni da ake fama da su to shi sai ya ga ai duk da cewa bai musuluntan ba waɗannan ayyukan za su kai shi ya shiga aljanna shi kuma sharaɗin karɓan aiki shine mutum ya imani da Allah tukuna ai sai da aka ce shahadatu Allah ila illa wa anna muhsai wa iqamus salati wa ita'uz zakati sai ayyuka su biyo to shi kafiri inji Allah kafirai a amaluhum ayyukansu ladan ayyuka na kwarai da suka yi a nan yanda za su wayo musu gari a gobe kiyama kasarabin sarabun shi ne da turanci ana kiran shi miraj miraj wato idan kana tafiya a kan kwalta miƙaƙƙiya mai tsawon gaske wanda ba kwana can idan kana tafiya in rana tana kwalawa ya kaga kamar ruwa ne ɗan dam kamar ɗan ruwa ne a wajen sai ya gamu da kuma mutum mai ƙishin ruwa dama kishin ruwa ya kama ka sosai ka kai wani irin level sai ka hangi irin wannan kake alhamdulillah da ruwa sai da ka ƙure gudu ka ƙure gudu ka ƙure gudu kana zuwa waje ka shi, fayawu ashe da kishin ruwa, ga ƙarin gudun da kai ka ƙara wahalar da kanka kishin ruwan ya ƙaru sai da ka je wajen kana expecting za ka kwankwada ka kwankwada ka kwankwada ka ga sakamakon gudun nan da kai da sakamakon kishin nan da kai sai ka samu wajen fawo ba komai sai ka samu Allah a wajen aka ce daga nan hewutan wutan nama to shi ne shine amaluhun yadda sa suke sa ran ganin ayyukansu da sakamakonsu mai kyau a gobe kiyama kamar mai kishin ruwa ne da ya hangi iri wannan ɗan ruwan da rana ke abin haskawa aka gan shi yanda yake sa ran ga ruwa yanzu alhamdulillah ya warke ya huta ya je wajen babu to haka kafiri zai je gobe kiyama da zumman zai ga lada tsauni tsauni da zai kai shi aljanna shine kasaradin kamar irin wannan ya ake kiran shi da Hausa ne na kawalwalniya kawalwalniya ka kafin kenan to ƙawalwal niya ima na ƙaru ina ce ku tafsirin ku ba ni umbakun kaman ƙawalwal niya ne Baraka fi waje yana ƙyalli ina jin daga ƙyalli ne kalman yana ƙyalli da sheƙi da ruwa ma malam sai mutum ya je to haka ya ba zama'alu ma'an wanda mai kishi ruwa yake zato yake kyautata zato ruwa ne hatta iza ja ja'ahu sai ya kure sauri da tarai zai je ya kwankwada lam ya yajidhu an sai ya samu wajen mt babu komai ashe ba ruwa ba ne. sai wa waje da laha inda hu sai ya samu Allah a wajen ya je kiyama zai ya samu sakamakon da zai kai shi aljanna sai ya samu Allah a wajen da laha inda indahu fawaffahu hisabahu sai Allah ciki ta masa sakamakonsa cewa wutan jahannama za a mu a irin wannan eh, situation a cikin kishin ruwa ya je wajen zai samu waraka zai samu ya kwankwada sai aka ce kuma ga jahannama ƙarin wahala kenan shi Allah wallahu sari'ul hisabi Allah mai gaggawan sakamako ne nan da nan an yi hisabi an gama kawai nan da nan an yi hisabi an gama auka zulumatin ko kuma ayyukan kafurai irin batan da suke ciki kunga can Allah ya ba mumini haske ne su kuma duhu ne Allah zai jefa a zuciya can nurun ala nurin ne ko nurun ala nurin yahdi li nurihi man nan kuma zulumatun ba'daha fawqa ba'din yace misalin kafurci da ɓata da duhun da kafiri yake ciki ka zulumatin fi baharin lijjiyin kamar mutum ya fada teku ne mai tsananin duhu a tekun ma can karkashin wani ne shi ma tekun ka samu ruwan hawa hawa wannan yanki kan wannan wannan yankin kan wannan kafin ka ka bullo sama ka fito da kanka to kamar haka ne kafin ke cikin duhu can karkashin teku can duhu ne sannan sama da inda yake wani ruwan ne wani shi ma ya ƙara ma wancan duhu shi ma wani akwai hawa na uku ya ƙara ma wancan inda yake duhu duhu duhu duhu ya shahu maujin wanda wani duhu yanke ruwa igiyar ruwa yake ya lullube wancan shi ma sama da shi wani ya lullube shi min fauƙihi maujin min fauƙihi sahabun sannan sama kuma ga wani irin ah, abun da eh, ah, ga jimare ya rufe teku idan kana tafiya akan teku ka kalle shi ka ga kaman wani cloud ne haka eh, kamar saman da ya sauka akan teku ya lulluɓe shi to ta za a ce wanda yake can karkashin ruwa ya hangi haske a waje to haka kafiri ya nitse cikin duhun bata zulumatun ba'daha fawqa abin. duhu ne wanda shashin shi yana saman shashi idza akhraja yadahu lam yakad yaraha da mutum zai sa hannun shi in ji haƙi a haka in ji Allah ya kalli hannun shi cikin duhun ba zai ma ga hannun shi ba da yake tare da shi ma hannunka da yake manne yake ɗamfare da kai ma ba za ka ga tafin hannunka ba balle wai ka har ka fito ka ga hasken da yake waje to irin misalin duhun da kafiri yake cikin shi kenan waye ya isa ya da shi wannan duhun sai Allah subhanahu wata'ala shine shine Allah ce wa man yudlillahu fala hadiya lahu kawai wanda Allah ya batar ya dora shi a duhun nan ba wanda isa shiryar da shi wa man lam yaj'alillahu lahu nuran wallahi duk wanda Allah bai bashi haske na shiriya da imani ba fama lahu min nurin bai da imani ba zai taba samun haske ba duk wanda hasken shi ba daga Qur'ani ya dauko shi ba ba daga sunnan manzo Allah ba wallahi bai da haske inji Allah to ga ya mun me zaka samu a ƙur'anin da za a ce ka riƙe da ka zamanto mutum mai tarbiyya mai abin nan sama da ƙur'ani yake duk wata shirya da ake nemo ta da wani haske da ake nemowa in ba daga ƙur'anin nan da muka aiko annabi da shi ba wallahi in ka riƙe shi baka da haske dawo ƙur'ani kawai ka dawo musuluncin Allah ubangiji mana muwafaka Allah ya datar da mu Allah ya tabbatar da mu akan hasken alƙur'ani Allahumma amin lokaci ya bari mu koma tambayoyi na'am muna da takardu guda uku a yau tambayar mu ta farko tana cewa assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala ina yi wa imam fatan alkhairi Allah ya sa mu gama lafiya Allahumma amin don Allah game da karatun jiya menene hukuncin saka gele ga matan aure idan za ta fita biki ko unguwa wannan haramun ne haramun ne yawa domin ba jilbab ba ne ba hijabi ba ne irin wanda Allah ya cata ko jilbab ne tufan mace ɗin mata da za ta sa wanda ake so sai ta cika sharuɗa guda tara sharuɗa guda tara ya zamanto wannan hijabin da za ta sa daga kanta ya ja ƙasa mai kaurin gaske ba wanda yake matsa jiki ba ba wanda yake shara-shara ba ya zamanto mai faɗi ba mai matsa jiki ba ya zamanto kuma mai kauri ba shara-shara transparent yadda in mace ta wuce haske abun nan ana ganin jikinta ba ya zamanto ba yadi mai tsada ba ne irin yadi mai tsadan nan da duk wanda suka san yadi in suka gani za su san lalle wannan tana da kuɗi ko ta fito daga babban gida mai kuɗi haka ya zamanto kuma kada yi kama da irin tufafin kafirai duka yana nan sharuɗan amma mace ta sa gele shara sharata ya fashi a nan kawai ta abin nan galiban mai sa gele ba za ta sa shi daga kai ba nan a kafan akwai za ta ya fashi ta bai kai sama ba na abin zai rufa mana asiri ya zamanto bai da ado bai da fulawa bai da ado da zane da fulawa da menene duk Allah sa mu dace wai ita ma bubewa fa duka ɗaya ne malam yarka tun tana shekara bakwai ka fara koya mata sa hijabi ba ga so ana kawo su makarantu nan ba ɗan shekara biyar ɗan shekara uku a sa musu hijabi ai haka ake koyawa allimu auladakum as-salata li sab'in koya ma yaran ku sallah in suka kai shekara bakwai wadribuhum alaiha li ashrin ku rika ɗan tattaɓa su da bulala in suka kai shekara goma to yara ma mata tun a wannan lokacin duk abin da ya jibinci mata za a rika koya musu su ma yara mata ba ce mace wai in tana budurwa kar ta sa hijabi don ai manema ba za su gane mata a'a ta sa ta sa ai anguwanku an san ƴarwa ne ƴarwa ne ƴarwa ne duk ana da labarin ki ko miƙabe kike sawa manemi zai zo miki insha Allahu takarda da su tana cewa assalamu alaikum ga dubu uku nan sadaka a sani addu'a da ni da iyali na Allah ya biya mana bukatunmu Allahumma amin Allah ya biya tawassulin da kai kuma Allah ya karɓa Allah ya yi albarka takarda ta ƙarshe tana ce assalamu alaikum Allah ya ƙara malam lafiya da ilimi mai amfani amin malam a karatun jiya ka yi bayani akan in mutum zai shiga gidan wani sai ya yi sallama an ba shi izini kafin ya shiga Tambayata a nan shi ne jami'an tsaro security da suke zuwa kamu mutane a gidajensu don sun zo shige don da sun zo shiga suke yi ba tare da sallama ba to su a ba shirya a kansu ne a kuma in mutum ma'aikaci ne aka tura aka tura su irin wannan aikin ne za su yi eto eh shi kiriminal zai kamo yana sallama zai gudu tsara ya shiga yawa shi wanda za a shiga gidan shari'a saman makan shi lafiya zaman lafiya da bin doka da ƙa'ida shi kuma in ka je fannin ɓangaren security ko a shari'ar musulunci shi ma za ka ga rul a shari'ar musulunci da ƙa'idodinsu da shari'a ta shimfiɗa musu daban ne da shari'a ta shimfiɗa musu daban ne kamar salloli biyar ɗin nan da muke akwai wani yanayin da za a shiga ba a ruku'i ko in ana sallan yaƙi akwai ruku'i akwai sujada ana yin ta ana gudu akwai kallon alƙibla to akwai yanayi da yake kama hukunce-hukunce sai su canja hukunce-hukunce sai su canja idan wani abu ya canja sai su canja kowane fanni ta karanta shi da za ka zo ɓangaren security ka karanta wannan fannin da kyau za a gaya maka duk irin waɗannan ɗin abubuwan da kake gani saɓanin haka ne wannan mun karanta ne in ana zaune lafiya mu ɗauka yanzu kura ta biyo ka daga waje in ka zo gida sai ka yi sallama uku na'am ko makiji ya biyo ka ko ni kare ya biyo ka ko mahaukaci ya biyo ka da adda in ka zo sai ka tsaya ka kwankwasa sau uku ko sufa za ka yi to aka ga situation ya canja sai ka zo ka yi tambaya malam duwai kan waɗanda kare ke biyo su ko mahaukaci ke biyo su in nan su afka gida su ba sallama wai su shari'ar ne ta ce ta yi haku su yaka kaga yanayi ne ke canjawa to haka komai in ya zo ya canja shari'a ta yadda a yi adjustment ina fata an gane ko duk fannin da ka karanta za a yi gaibin ɗinka yadda fannin yake da a ka karanta da an karantar da kai wannan ɗin ina fata an gane ko Allah abin ya rufa mana asiri ai mutum yana zuwa cikin jama'a ya ɗauko information ya yi wata shiga ko ba haka ba informan ya yi shiga ya ɓadda kaza ya yi shiga menene ya lullube je sai ka ce assalamu alaikum a cin za ka shiga kawai ana samun information na makiya a kawo ba za ka sallama a ce waye ne mai ya kawo ka ba a ba bangaren security ka karanta ba ke saboda haka kowane waje da fage da nashi dokokin in ka zo din za ka ji su a can Allah ya mana muwafaka da ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya yi ma wannan ƙasa tamu Najeriya albarka shugabanninmu da gwamnoninmu Allah shirya mana su Allah ya datar da su ga abin da yake alkhairi ne ga al'umma wassalamu alaikum wa rahmatullah